Tattaunawar tasu ta mai da hankali ne akan batun sha'anin horo da amincin sayar da makamai waɗanda suka samu kyakkyawar fahimta a kansu da nufin shawo kan barazanar ta'addanci da ta haifar da rasa dubban rayuka a yankin arewa maso gabas da kuma wasu ƙauyuka na ƙasar Kamaru da ke bakin iyaka. Ministan tsaron Najeriya shine Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya waiwayi inda wannan yarjejeniya ta samo asali. In ba manta ba mai gida tun da ya hau mulkin kasar nan ya je chad ya je niger ya je cameroon ya je benin duka don ɗaya mu samu haɗin kai na yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan bala'in da yake damu na boko haram akwai maganar horarwa na sojojinmu da kuma abubuwan da suke irin leko asirai sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan eh, ƙasashe suna faɗa tare da mutanen nan suna shigo mana ta nan su zo su yaƙe mu su koma su bata a can a nasa jawabi ministan tsaron faransa jean Vers le dron ya bayyana jin daɗinsa ne akan yadda ƙasashen suka amince da haɗin gwiwa wajen yaƙi da miyagu da ke ɗaiɗaita ƙasashe da ke makwabtaka da juna inda ya jinjina wa sojojin haɗin gwiwar da ke aiki a kan iyakokin ƙasashen l'engagement et le courage des forces du Nigeria contre ces terroristes et ces barbares. Et j'ai salué aussi euh, l'efficacité croissante de la force multinationale mixte qui a été mise en place et je me rendrai demain euh, à Djamena pour euh, le constater moi-même. Et j'aurai l'occasion de rencontrer euh, le général euh, nigérian qui dirige cette force. Ganin irin illar da matsalar ta'addanci ya haifar musamman tsakanin makiyaya da manoma, Sanata Malam Aliyu Wakili ya ce majalisar dattawa za ta ɗauki mataki. Tun da gwamnati yanzu ta fito fofofo, mun ce kwamitocin masu lura da na 'yan sanda na majalisar dattabai da na masu lura da intelligence wato kawo bayanai na tsaro na sihiri da kuma na masu aikin gona su zauna su fito da wani hanya wanda za mu zo mu duba mu ba da gwamnatin eh, tarayya shawara ko mu fito da wani doka wanda za a samu maslaha akan wannan kashe-kashe da ake ɗora wa fulani da ake ɗora wa makiyaya wanda su maka ba su tsira ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.